Jama'a, fellow Ghanaians, ladies and gentlemen, I salute you with the greetings of Islam. Salam alaikum. Muryar shugaban kasar Ghana Nana Ado Dankwa Akufu Ado kenan inda ya fara jawabinsa da sallama da taya al'ummar musulmai a duniya murnar babban sallah na layya. Shugaban Ghana Nana Ado Dankwa Akufo ya ce daga cikin dabaru na farfado da tattalin arzikin kasar ya rage duk wani kashe-kashen kuɗi na ministoci da hukumomi kashi talatin cikin dari sannan kuma ya rage albashin duk wani ma'aikacin gwamnati da ya naɗa ciki har da shi da kansa da kaso talatin cikin dari da kuma kufa na karban mai kyauta da kaso hamsin cikin dari ya ce ya yanke duk wasu ayyukan kashe kuɗi a kasar. Shugaban ya yi wannan jawabi ne daga filin taron babban sallar Eid wadda aka gudanar daga Independence Square a nan birnin Accra. Shugaban limamin kasar Ghana Dr. Usmanu Nuhu Sharubutu ne ya jagoranci sallar babba inda a cikin hutubarsa ya nuna dalilan yin babban sallar layya da kuma sadaukar da dabbobi da kuma yadda hakan ya nuna yadda ake yi wa iyaye biyayya. Kakakin shugaban limaman Ghana Sheikh Armiyawu Shu'aib ya takaita mana hutubar shugaban limaman Ghana. Sakon National Chief Imam cikin na wannan babban sallar da muka yi na 2022 a takaice malam ya ja hankali zuwa ga asalin eh, sallar mu na babban sallah ko kuma na layya da muke yi zuwa ga tarihi ainihin shi babban annabi na annabi na ibrahim ainihin abin da muke na layya ma'anansa shine yana kumawa zuwa ga wanga asalin amma ma'anansa shine mutum ya zama ya miƙa wuya zuwa ga Allah ya jayu zuwa ga Allah ba da wani sharadi ba darasin da ke ji shine mutum ya tsaya ya tsara ko ya jarabtan Allah ya zo masa ya zama yana tsaye ina tsaye kan imaninsa mai karfi jarabta ba ya fitar da shi kan kan imaninsa na biyu ya ce mana ya'ya su ma su biyayya ga iyayensu saboda na isma'il a lokacin ma da ya san za a yanke shi ma ya yarda kamar ya kwanta a yanke shi na uku mun na soyayya ga rai mu kiyaye tsarkin na naran mutum da tsarki na jinin mutum ba abin zubarwa kan banza bane to wannan tarihin nan ya nuna cewa Allah ma da kansa yana riko da wanga irin ka'ida na cewa ran mutum abin kiyayewa na jinin mutum kuma abin kiyayewa ne yace cikin lokacin mun ga zaman kasa yayi karfi amma mu duk kafa mu roki Allah Allah shi kansa ya kama na sauki duk da cewar bara an samu raguwar barazanar annobar cutar corona a duniya wadda duk da hakan ba yi babban sallar cikin walwala ba kamar wasu shekarun baya a bana jama'a sun nuna jin daɗi da kuma gode wa Allah. sunana musa yahayayyan zargin zabarmawan na ƙasa baki daya ko ya yake ne shekara ya zagaya dai mutum kayan munna muna munna Allah ya nuna muna ranar yau don akwai wanda ba su gan shi ba akwai wasu ma suna nan amma ba su iya sun yi sallah ko gode ma Allah Allah ya sa mu cikin jama'a alhamdulillah Allah sa mu dace Allah sa muna cikin masu dadin kai. Nuna Isaka eh, mun gode ma Allah da covid da kowa ke tsoro yanzu ya kai karshen shi da aka yi ana control covid allah ya sa kafin sabon shekara dai komai ya kare mu duka kowa ya fito ya munna domin shekara ya kai shekai munna don ba kowa ya zo samu wanga shekara ba to allah ya sa kafin shekara da ke zuwa mu fi haka eh, na alhaji abdulaziz ibrahim kuma muna majaman duka barka da sallah allah da ya kai mu shekara ga ya gwada muna samun shekara allah ya fi muna kurakuran mu allah ya kiyam da kiyawa Hawa Abdulkarim Yankwaniya, muryar Amurka daga Accra, Ghana.